La'akari da matsalolin da ke dabaibaye aikin sifetocin gwamnati a yayin gudanar da bincike a ofisoshin ministocin gwamnatin ƙasar ta Nijar ya sa hukumar halsiya kiran wani taron da ya haɗa jami'anta da waɗannan sifetoci domin tantauna hanyoyin da za a bullowa wannan matsala da ke mai da hannun agogo baya wajen yaƙar cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a. Alhaji Salisu Ubandoma shine mataimakin shugaban hukumar halsiya. Suna ƙarƙashin fada minista. shi minista shi ne ke ci musu su je su yi su yi abin da yake so shi yake wannan akwai tarnaki cikin ta nan bisa sai an diba wannan zancen bayan wannan kuma babu kayan aiki wanda ya kamata a ce lalle lalle sun shiga aikin su sun yi aiki yadda ya kamata bayan wannan kuma ana musu ɗaukar su kai kashi cikin ma'aikata diba ake yi to su ne ke hana a yadda ake so alhali doka ta ba su wannan aiki su bincika su gani su gaya ma gwamnati su gaya ma minista cikin ma'aikatarsa ga abin da ke tahiya ba daidai ba. A ci gaba da ƙarfafa wannan sabon mataki, shugabannin hukumar sun fara hangen kafa cibiyar zuba ido da bin diddigin ayyukan bincike a kowane ofisoshin ministocin gwamnatin wannan ƙasa. E, za mu ci gaba da tattaunawa da su don ganin cewa da cikin kowane ofis na minista ansa wata cibiya wadda za ta kula da wannan aiki ta yi takardu wa'anda za su nuna cewa ga matsalolin kuma ga hanyar da za su bi su matsalolin mu zaka tare da su mu zauna mu dubi wa'annan takardun kuma mu nemi kayan aiki za su zamanto kama idanunmu da kunnuwanmu a cikin kowace ofis na minista. Sufetocin sun yaba da wannan yunkuri domin a cewar su mataki ne da zai ba su damar gudanar da aiki cikin nutsuwa ba tare da wani katsalandan ba kamar yadda sufetan ƙasa bi Adamu ya bayyana. Ita halshiya da mu aikin ya zama so kamar shi zaman guda. Bori guda na aka matsayi. Wallahi mun yi horin ciki tunda mu ma abin ya dame mu don a gyara ƙasa ne. Saboda kawai cin hanci ya kai har cikin ma'aikatu har cikin lakunoni kenan dole ne a tashi a ciwo kai kuma mu muna bayan su ɗari bisa ɗari don a ciwo kan wannan cin hanci na cikin ƙasa a tare da su abin na tun tunda su duk gudan ƙasa ta mu ko bakin ministerin ministerori na muka muka aiki bisa da su a watan jiya hukumar yaƙi da cin hanci ta ba da sanarwar tatso sama da miliyan dubu na sefa waɗanda suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antun gwamnati da masu zaman kansu waɗanda suka hada da kuɗaɗen haraji da waɗanda aka yi rubda ciki a kansu da wata muguwar manufa hukumar ta halsiya ta lashi takobin leƙawa duk inda ya dace domin karɓo kuɗaɗen da aka wawure a matsayinta na mai kare dukiyar ƙasa daga ɓarayin biro da abokan cuwacuwarsu Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.